أيكم ولا الخير تدافرت ولا ولا da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe innahu waliyu zalika wal qadiru alayh yau Allah subhanahu ta'ala ya kamo 22 daidai ga watan jimada al'ula wato watan biyar kenan na kalanda musulunci shekara 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da yau biyu ga watan uku na shekara ta 2016 miladiya to kamar yadda muka yi bayani a makon da ya wuce insha'Allahu mun raba 'yan uwa gida uku kaso na farko sai na biyu sai na uku wanda kowane jama'a mun ba su su samo mana wato aƙidun shi'a a wurare daban-daban da na ba su a wato rukuni na farko dai wato group kenan ba su zo ba a yanzu za mu koma rukuni na biyu wato gurubi kenan za mu ji abun nan bayani daga wakilin su ya gaya mana daga tambaya ta ina zuwa ta ina muka basu sannan daga shafi na ina zuwa shafi na ina muka basu sannan ya mana bayani ɗaya bayan ɗaya a gidun shi'a a kowane abin da zai ambata da izinin allah subhanahu ta'ala kuma zai gabatar mana da sunan shi cikakke ya faɗa mana kuma waɗanda yake wakilta da fatan Allah ubangiya mana muwafaka ya mu dace bismillah karin zune shi Thank you. to kawai ina group ɗinku daga shafi na zuwa na nawa na baku tambaya ta nawa zuwa ta nawa zuwa ta da? tambaya ta saba'in da biyar tambaya tana an faɗa tambaya tana wajen بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daga cikin ayyukan da aka ba mu akan aqidatu aqidatu shi'a al daga shafi na saba'in da uku zuwa na ɗari da goma sha uku tambaya na hamsin da biyar zuwa na zuwa na saba'in da uku zan fara insha Allah kamar haka <clears throat> tambaya na hamsin da biyar yake cewa tauhidin rububiyya yana nan zuwa nan gaba wato bayanin da zan fara zai biyo daga wannan tambaya ne shine tambaya na farko wanda muka fara shi. tambaya na hamsin da shida sun ce sayi na ali wani reshe ne daga wani reshe ne daga wani reshe sayi na na'adi wani reshe ne na allah daga cikinsa kuma yana da reshe shi ma kuma sun ce ubangiji ne ubangijin ubangijin kasa shi ne ubangijin kasa wanda da shi alamarin duniya yake wanzuwa sai tambaya na hamsin da bakwai sun ce imaminsu su ke sarrafa duniya da lahira limamansu na sai tambaya na hamsin da takwas sun ce bawa da ruwan sama da sanyi sai da na'adini yake wanzar da shi yana da rikin shi sun ce sayi da na'ari shi ne idon allah a bayan ƙasa reshe na biyu kuma sun ce har su ne kuma shi ne harshen allah mai magana a doron duniya sai reshe na uku kuma shi ne hujjar allah a kan bayansa sai tambaya na hamsin da tara sun ce imamansu suna da iko wajen halitta da kuma rayuwa rayar da matattu sai tambaya na 16 sun ce sun ce suna da sun ce suna cikin Allah kuma Allah yana cikin su wato suna da wani bangare na ciki na Allah ke tambaya na 61 tauhidin sunayen Allah da sifofinsa shi ma yana nan gaba yanzu shi za mu shiga sai tambaya na da biyu sun ce yana da Allah sun ce Allah yana da jiki wato jiki kamar al'umma mutum ke yana da jiki kuma yana da tsawo kuma yana da fadi fadinsa da tsawonsa kamar misali kafa saba'in tambaya na da uku sun kasance sun kore sukofin Allah kamar gani kamar ji kamar magana da sauran wasu sauran sufofi tambaya na 64 hudu, ka ce mas'ala kawai ta so shi ke mas'ala ta 64 sun ce alqur'ani halitta ne da babu shi matsala ta 65 sun ce lallai ba za a ga Allah ba ranar tashin alkiyama matsala ta 66 sun ce lalle Allah ba zai sauko ba zai a sama ta daya ba duk wanda yake da wannan ikirari da yadda a haka shi ka yi bai shigo ba zai mutu kafin sai matsala ta 67 sun ce shugabannin su goma sha biyu suna ba su sufofi irin na Allah da sunaye irin na Allah wato suna ba shugabannin su kenan kofi da sunaye irin wanda Allah ya dauka na kamala sai su bi kama shugabannin su matsala ta 68 sun ce imani shine son imamai goma sha biyu kamar shine matukar imani matsala ta 69 sun ce sharaɗi ne ka shaida lallai sayidina ali waliyin Allah ne matsala ta 70 sun ce imani shine son imamai kuma da soyayya su sai kuma son sayyidina ali yana da yana daga cikin imani matsalata 71 sun ce lada ne mai girma tsinewa sahabban mazala sallallahu alaihi wasallam kamar abubakar da umar da usman da ma'awiya da aisha da hafsa a bayan kowane sallah na farilla lada ne mai girma matsala ta saba'in da biyu sun ce lalle suka a kan mutuwan shugaban shahidai wato sayid na ali da kafa majalis da husainiya wani shine ginshikin musulunci a karni na goma sha matsala ta saba'in da uku shine na ƙarshe sun ce kin yi wa imaman su biyayya cewa ne irishin duk wanda ya mutu a cikin haka yana a cikin saba masu yana cikin yanka. alaikum sunana akwai muhammad awal ibrahim da littafin Allah ubangi ya saka malam da alkhairi da ya gabatar a madadin su sauran wato yan uwa da su wannan a rukuni na biyu din nan da suka haɗu suka tattauna idan rukuni na uku suka gabatar da nasu insha Allah tabaraka ta'ala suka je nasu salon gabatarwa insha Allah sai a a yi bayani ko kuma a yi gyara in akwai gyara wane ne mai wakilta rukuni na uku kai kai wancan karan ai kai ma kai kai wancan karan ba wanda zai yi kai kadai kai sabon fuska kai kai wancan karan ko na bismillah na ka zagaya bayan kyamara ka ɗaga murya wuta الله رسول أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام sunana salu ne ni nake wakiltan rufi za mu ba da bayani daga kan tambaya na saba'in da uku zuwa na tamanin da bakwai sati na ɗari da goma sha zuwa na da talatin da uku farko ba a jin ka ba a jin ka kai ne za ka ɗaga murya ustaz kai ne za ka ɗaga murya yan shi'a suna da aƙidar cewa duk wanda ba yan shi'a ba kafiri ya yi rida kuma in ya mutu bai tuba ba shi dan wuta ne saboda haka a nan sun yi tarayya da kowa rijawa a nan sannan suna da aƙidar cewa duk wanda ya aƙidanci da shi'a shi dan aljanna ne saboda aka a nan su yi daidai da murji'awa limaman shi'a su ne suka jirgiro ƙarya suka ce za a jirgin tarihi za a cikin ta da yin tabi ranar tashin alƙiyama yan shi'a suna da aƙidar cewa mala'iku an halicce su ne daga hasken su yan shi'a sun kirkiro cewa yana daga cikin aikin mala'iku yin kuka a kabarin sayyidina um, Allah ya tsara masa wuta sayyidina wa sayyidina Hussein Allah ya tsara masa wuta malaman shi'a suna cewa an kallafa wa mala'iku da ke yarda da shugabancin sayyidina Ali wa'anda suka yarda da shugabancin sayyidina Ali su suka fuskanta da Allah wa'anda kuma suka kafirce ma haka su ne wa'anda Allah yake mu azaba har da a akwai wanda aka karya musu da fuffuken shi sannan in shiya suna da aƙidar cewa mala'iku ba su samu daraja ba sai da suka so annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam da kuma sayyidina Ali yan shi'a suna da fahimtar cewa idan mala'iku suka samu sabani mala'ika jibril ya zama ko ya yi sayyidina Ali ya tafi da shi sannan suna da aƙidar cewa idan ɗan shi'a da ɗan uwan shi ɗan shi'a za su samu sulhu za su gana tsakanin su mala'ikun da suke rakon din abin da ɗan adam yake za su ba su wuri saboda suke rubuta yawa suke rubutawa za su kance kance su ba su su gana su gana yan shi'a suna imani da cewa Allah ya saukar wa da limaman su littattafai daga sama ciki akwai musaf aliyu littafin aliyu littafi da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin mutuwar shi musaf fatima allon fatima da yi fatu fatima da yi goma sha biyu sufu aliyu da yi fatu zu'abatu sai al-jafr al-abyad al-jafr al-ahmar da yi fatu namus da yi fatu حفظ الجماعة الجامعة yan shi'a suna imanin cewa duk littattafan da aka saukar daga sama yana wurin yin su kuma suna yin hukunci da su tsakanin mutane yan shi'a sun fifita sayyidina ali akan manzon Allah sallallahu alaihi kuma suna yaba wa ali a matsayin Allah shine ya aiko a matsayin mutum dan shi'a suna fifita limamansu a kan annabawa kuma har inda suke cewa ulul azmi sun samu ulul azmi ne saboda wanda suke yi wa limamansu shehunan shi'a suna da aƙidar cewa da aka aiko annabi allah ya ƙara masa ya zuwa ga mutane allah bai tsayar da mutane duk da ba sai da imanin shi'a saboda haka a nan suna so duk wanda zai duk wanda zai cikin aqidan shi'a ba yana bautan Allah ba sauran shi'a suna da aqidar cewa ana yi wa imamun su wahayi kamar yadda ake yi wa annabi ne yana daga cikin abubuwan da suka zama dole a yi imani da zuwa aqidar shi'a cewa imamun su suna da wani matsayi wanda mala'ika makusanci ga Allah ko manzon da aka aiko ba su kai ba yan shi'a suna yin tawilin ayoyin da suka yi magana a kan ranar tashin alkiyama da kuma tashin da tsayuwa da alkiyama da kamar shawunan shi'a suna da agidar cewa duniya da lahira na su ne suna sa ta ga duk wanda suka ga dama kuma suna ba da ita ga duk wanda suka ga dama shawunan shi'a suna da agidar cewa su suke sauƙaƙe wa mutuwa ga mummuni kuma suna tsananta ta ga kafirai da fasirai shewunan shi'a suna da aƙidar cewa abin da yake amintarwa daga azabar kabari shine a sa su bayan kabarin sayyidina husaini a kabarin mutum kuma a sanya ta a turare a cikin duka shi shaunan shi'a suna da aƙidar cewa abu na farko da za a fara tambayan mutum a kabari shi ne son a hadin banki da mutum da ya tafi Shaunan shiya suna da aƙidar cewa akwai tashi da za a yi mummunai a zamanin mahaki ko jab da zamanin shi kafin tashin alkiyama sannan 'yan shiya suna da aƙidar cewa ba za a yi ma mutumin birnin kuma mutumin birnin gum ba zai wani alkiyama ba kuma ba zai wuce da sira'i ba don haka tambayin da hisabin da za a mai kawai a cikin kabari ne daga nan sai aljanna sai wannan shiya suna da aƙidar cewa aljanna tana da kofofi guda takwas ɗaya daga cikin na mutanen kunne ko kuma wani ƙaunin kofofi guda uku shugaban shiya kuna da aƙidar cewa limaman su za su yi wa duk halittu hisabi a ranar tashin alkiyama shugaban shiya suna da aƙidar cewa manzon Allah ya faɗa wa sayyidina Ali a ranar tashin alkiyama zai zauna a kan sirari tare da mala'ika jibrilu da kan cewa duk wanda zai wuce sai wanda sayyidina Ali ne ya gudu shi a kan sirari صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ان لا اله الا انت الله الله to Allah ubangiji ya saka da alheri game da abin aka gabatar kuma aka yi hoɓɓasa a kai a ɗan gyaran da zan yi ko kuma observation shi ne kamar yadda tambaya ta ɗari da shafi na ɗari da goma sha uku tambaya ta nawa hamsin da saba'in da hudu ko? saba'in da hudu a saba'in da uku saba'in da uku ko? yawa a ciki da yadda nake so ta ce imani 'yan shi'a game da mala'iku ga matsayinsu game da mala'iku ka bayyana topic din ba wai za ka ce in ka in ka jero su abin nan a jere kawai domin idan kuka lura bangaren su group B a ina jin a group A ne na ba da domin kun sa a rukunan musulunci biyar din nan ne muka yi tattauna a kai yawa bangaren su a game da rukuni na ɗaya na musulunci imani da Allah da rububiyar Allah da tauhidi sai a zo game da iman imanin su game da littattafai game da littafin da Allah ya saukar littattafai to kun suna da nasu littafi kaza littafi littafi kaza idan muka zo bangaren mala'iku me matsayin mala'iku a wajensu ka faɗi wannan ɗan hejin ɗin imanin su game da mala'iku gashi gashi gashi gashi gashi idan ka gama sai ka zo imanin su game da siradi matsayin su game da siradi matsayinsu kuma game da annabawa kowanne sai ka dan masa tufik domin a san a ga yadda suka fahimci mala'iku ga matsayin mala'iku a wajensu gashi gashi gashi sai ka kira a haka ɗin misali nan inda mala yake suna da ake cewa duk wanda ba ɗan shi'a ba yawa kafiri ne to kaga mun kuma ya yi ridda kuma idan ya mutu bai tuba ba wato shi dan wuta ne saboda haka suna tarayya da hawarijawa a nan wannan yayi sai mu ce aƙidansu game da har ila yau kuma sun keɓance aljanna cewa sai su kawai sai kuma nan sai mu ci game da hisabi abinda zai faru a gobe kiyama na hisabi muke ta ɓangaren hisabi suka ce su ne masu jibintan hisabi gaba ɗaya ranar kiyama a hannunsu yake ina fata an ganda ka faɗi hisabi ɗin sai ka jero yadda suka faɗi na nan yadda suka faɗi nan yadda suka amma a faɗi hek a sa masa abin eh, sai kuma imaninsu da fahimtansu game da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala su a su da farko dai mala'iku dai an halicce su da hasken limamansu da hasken limaman shi'a ne aka halicci mala'iku sai na biyu daga cikin ayyukan mala'iku a bisa fahimta da aƙidan 'yan shi'a akwai waɗanda aka wakilta kawai su yi ta zama a kabarin sayidina Husaini suna ta kuka to kaga can ka faɗi mala'iku ɓangaren halittansu da me aka halicce su nan kuma cikin ayyukansu menene daga cikin ayyukansu a fahimtar yan shi'a akwai waɗanda aka wakilta kawai su zauna a kabarin husaini su rika kuka sannan abu na uku a yawa daga cikin ayyukan mala'iku an ɗora musu an ɗora musu wato yadda da shugabancin sayidina ali sayidina ali waɗanda suka yadda su ne suka yi wa Allah ɗa'a waɗanda kuma suka ƙi su ne waɗanda suka wato abin nan suka bijire wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ta ɓangaren su darajar mala'ikun ya aka yi mala'iku suka samu daraja sun samu daraja ne saboda soyayyarsu ga limamansu shi ya ba mala'iku daraja da matsayin da suke a yau sai ga mala'iku suna sama su kuma limaman suna kasa, har ila yau suna daga cikin aƙidansu idan mala'iku suna fada a can sama tsakaninsu to jibrilu shugabansu fata ya sauko ƙasa ya ɗauki sayidina ali ya je sulhunta su ina fata an gane ko ya je ya sulhunta su sannan ya sauko ina fata an gane sannan kuma yana daga cikin aƙidunsu har ila yau game da mala'iku din a suna girmama 'yan shi'a kuma ba su rubuta laifukan 'yan shi'a idan 'yan shi'a da ɗan shi'a suka zo za su gana su tattauna to mala'iku masu rubuta zunubai ko lada ko menene sukan kauce su ce su waɗannan a bar su irin su ma yalfizu illa na daihira tebul a cikin ina baya aiki a kansu ina fata an gane ko a kiraman katibina ya alamuna ma taf'alun su ba sa abin nan kawai shi kawai an yarda masa a gana kawai mala'iku ba sa rubuta duk abin da suke tattaunawa har ila muna cikin mala'ikun ko to kaga kai hejin kana jerowa kana jerowa kana jerowa <coughs> sannan suna cewa yanzu imanin su game da littattafai an gama na mala'iku wa tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa malaikatihi ko yanzu an shigo ne wa kutubihi bangaren imanin su da littattafan da Allah ubangiji ya saukar to shine sai a jero waɗancan suhufu a sahifatu ali jifru fatima sahifa da mushaf waɗannan ga sunan har wajen su goma sha uku littattafan a bangaren littattafai kenan to a haka eh, za a rika sanya mu abin nan sannan daga cikin aƙidansu akwai littattafai na musamman da aka saukar wa limamansu wanda ba wanda ya san su sai dai su ɗin kawai sannan har ila yau idan ka ji sun ce wanda za a ƙona waɗansu za a ƙona kafirai ka bayyana su waye kafiran a wajensu bi ma'ana hadda ahli suna domin ba su yadda da aqidan su ba bi ma'ana idan ka tashi ambatan kafirai sai ka hada su a fahimtar su har waɗannan idan aka ce abokan gaba ka ji sun ambaci abokan gaba bi ma'ana ahalu suna wanda baya aqidan su da sauran kuma a kafirai sannan kuma bangaren annabawa me aqidan su ɓangaren annaba sai ka ce suna fifita limamansu sama da annabawa sannan na biyu annaba ba su samu darajar da suka samu na annabci ba sai da suka yadda da limancin shugabancin limamansu ulul azmi manya-manyan manzannin na guda biyar annabi inuh alaihi salam sai ibrahim sai musa sai isa sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su samu wannan daraja ta ulul azmi minan rusuli ba su ma sai da suka suka yi biyayya suka yi da'a suka miƙa wuya da shugabancin sayidina ali to a haka kowanne sai ka zo sai a fahimci a aƙidansu game da mala'iku gashi aƙidansu game da annabawa gashi aƙidansu game da hisabi gashi aƙidansu game da aljanna da waɗanda za a sanya a wuta da waɗanda za a sanya a aljanna duka a su yake to irin haka din ko ne sai a dan masa topic sai a yi listing a kirgo abin da yake karkashi to alhamdulillah Allah ubangi ya saka da alheri za mu gobe idan Allah ubangi ya raya mu za mu ji bayani daga ah, rukuni na farko da izinin Allah subhanahu ta'ala ba tare da ɓata lokaci ba za mu tashi inda muka tsaya a wancan makon za mu tashi a tambaya ne ta casa'in da nawa casa'in da biyu ko tambaya ta casa'in da biyu tana ce ma manzilatul imamati inda shiyuhi shi'ati me me matsayin imama shugabanci a kira mutum imam a shi'a imam imam wani imam kumaini imam wani wannan da word imam din mun san dai ba ordinary dan shi'a bane ake shi ake baiwa ba wai karamin dan shi ake ba ma suna imam ba duk wanda aka ba shi imam har ya kai matsayin shi imam ne yanzu a shi'a to me kwatankwacin wannan matsayin da ya kai har aka kira shi imam din yace amsa yace annaha kan nubuwa duk wanda kaji an kira shi imam a shi'a to yana daidai da matsayin annabi matsayin yana daidai da menene annabi a ce mutum annabi qalu suka ce al’imamatu mansibun ita kalman imam to wani matsayi ne ilahiyun wanda Allah mahalicci shine yake ba da shi matsayin shi kuma kan nubuwati Kamar annabci ne kawai ina fata an gane ko saboda haka idan mutu ya kai wannan level percentage na imam a shi'a to yana daidai da annabi kuma shi ma ana masa wahayi da revelation da komai wannan maganar da suka faɗa ku duba footnote na hudu a can ƙasa aslu shi'ati wa usuliha wa usuluha shafi na 61 wa qalu suka sake cewa alhaqu annaha min min al-usuli kan nubuwati wato magana ta gaskiya wato imama din nan tana daga cikin asalin addini matsayinta ma kaman annabci ne yanda in baka yi imani da annabi ba ka kafurta to haka nan in baka yi imani da mutum da ya kai matsayin imam a cikin shi'a ba imam fa kawai mai sallah ba ake nufi a imam gaba ɗaya wato wanda shi ma har ana masa wahayi matsayin shi ɗaya da annabi wannan maganar ku duba footnote na biyar can ƙasa akwai littafin da suka ambaci wannan shi ne al’imamatu fi ahammil kutubil kalamiyya shafi na arba'in da uku wato al-imamatu min usul yana daga cikin asalin aƙida na musulunci da dole kai ka yadda da shi kamar yadda imani da manzanni yana daga cikin asali da harshashe da tushe na menene na addinin musulunci da in baka yi imani da shi ba baka da addini ka nama in baka yi imani da imama irin ka shi'a ba shi ma ba kwata-kwata kai ba musulmi ba ne ina fata an gane ko ah, wanda ya wallafa shi shine aliyu almailani matba'atu mahar biqum an buga shi a mahar publication inda aka um, mataba'antan wannan littafin fa wahid bi ma'ana taba'a al'ula bugu na farko wanda aka buga a shekara ta 1413 din nan hijiriya 1413 yau muna 14 nawa 37 to ina jin kusan shekara goma sha hudu da suka wuce kenan ko ashirin sai eh, ashirin da hudu aka wallafa littafin da aka ambaci wannan wakalu suka sake cewa kuma wajen tabbatar da cewa imama tana daidai da annabci suka ce inna martabatar imamati kan nubuwati darajan imam na shi'a kaman annabci ne kawai kaman darajan annabi ne wannan ku duba littafi mai suna haƙƙul yaƙin fi ma'arifati usuli din wato mujalladi na farko shafi na ɗari da tamanin da biyar za a samu wannan maganan a can wa ƙala imamuhumul akbar al-kumaini ga kumaini ya faɗa kun ga kumaini da ya rasu inna to ya kai matsayin imam in kun ji ana kiran shi imam kumaini imam kumaini sauran sai dai a ce sayyadi sayyid sayyid wani sayyid wani amma imam ina sama can tamkar annabi yana kafaɗa da kafaɗa da annabi ko kuma matsayin yana kafaɗa da kafaɗa da annabci da abinda imaminsu mai eh, al'akbar ma Khomeini ya ce al'imamatu shi imamanci kanat munzul yaumin awwal tun farkon farkon farkon al'amari na halitta wa hatta akhiru anfafin rasulil islam har ƙarshen numfashin annabin musulunci wato an santa ne sinwan wato suna daidai da annabci inu shine menene abu ya zamanto daidai kamar yadda manzo sassana ke a hadisi yace amur rajuli sinu bihi ko babban mutum yana daidai da mahaifinsa to bi ma'ana imamanci yana daidai da annabci kafaɗa da kafaɗa suke ba wanda ya fi wani in ji imam ne a cikin littafin shi na can footnote na farko na ƙasa ya ce kashful asrar a cikin littafin shi mai suna kashful asrar shafi na ɗari da saba'in da uku idan ka duba kuma ka duba alhadisu sani hadisi na biyu a cikin littafin da yi magana fil imamati game da imama shine shugabanci ya ce al'imamatu sinu nubuwati wato imamanci daidai suke da annabci to idan matsayin imam imamanci daidai ke da annabci to wanda yake imam din yana daidai da waye kuma annabin eh tunda matsayin wannan wannan matsayin daidai da wanda yake to wanda yake kan wannan matsayin yana daidai da wanda yake kan wannan matsayin kenan walidhalika saboda haka iftarau suka kirkiro wata magana da ba a san da ita ba suka danganta ta ala amirul mu'minin ali bin abi talib ga amirul mu'minin ali bin abi talib radiyallahu anhu Allah uban yadda da shi annahu kana wa yace man lam yuqirra duk wanda bai yadda da wilayati ba duk wanda bai yadda da ni shugabanci na ba lam yanfa'ahu al-iqraru bi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam to imaninka da yadda da annabcin annabi Muhammadu kawai ba shirme ne idan baka yadda da matsayina ni sayyidina Ali ba wai sayyidina Ali ne ya faɗa wal iyazu billahi wa hashahu kuma bai faɗa ba ina fata an gane ko wai ka ce ka yadda da annabcin annabi amma baka yadda da sayyidina Ali a matsayin shine shugaba na farko bayan mutuwa annabi ba to imaninka da annabin shirme ne ina fata an gane dole idan kai imani kai ka yadda annabi annabi ne to ka yadda da cewa imamar ka dina ali ita ma haka domin su biyu ne ba sa rabuwa in kai kwandemin eh, ɗaya ɗaya ya tafi ya tashi aiki kenan saboda haka man lam yuqirra bi wilayati bi walayati bi walayati lam yanfa'uhu al-iqrar bi nubuwwati Muhammad sallallahu alaihi duk yanda kake raya ka imani da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka yadda da nan Ali ba to wannan shirme ne ala yace ku saurara da kyau innahuma maqruna su a haɗe suke a manne da juna suke in ka so ɗaya dole ka so ɗaya in kuma ka ki ɗaya dole ka ɗayan ma ya tafi yanzu rukunan musulunci guda nawa ne biyar ne sai ka ka yadda da sallah amma ba ka yadda da sauran ba musulunci mutum yayi bai yi ba to shi ma haka dole ka manna da yi na ali da annabi haka tukuna wannan maganar ku duba can da suka yi bayanin ta wato a footnote na biyu ya zan kira footnote da hausa ne na? a ba su killa paragraph ne wannan a ustaz paragraph ne wannan sharhi to alhamdulillah to ku duba sharhin kasan shafi yawa don footnote ne waɗansu in sun ji ba su ma san menene ba ne sharhin kasan shafi can na biyu inda aka samu wannan magana ku duba biharul anwar mujalladi na 26 shafi na uku eh, kitabatul kitabul imamati a ƙarshen a cikin littafi chapter da ya magana akan shugabanci ina fata an gane za ku same shi a can walida sun eh, ko sai suka ƙara kuma fil wajen wuce gona da iri kuma bayan da an ce sayidina Ali, yanzu matsayin yana daidai da annabi to yanzu an kara promoting nashi kuma aka kara wuce gona da iri wa tasarruf da wuce misali fakalu sai suka ce kai annaha a'azamu wa ashrafu min an-nubuwati a'azamu wato limanci matsayin limanci a kira dan shi'a imam to matsayin shi ya fi ya fi daraja ya fi girma sama da me da annabcin da an an daidaita shi kafada da kafada ne to yanzu suka kara kuma guluwi ne guluwi shine extremism mutu ya wuce gona da iri kamar yadda kiristoci suka yi annabi isa can farko suka ce dan allah ne ana nan a dan allah a dan allah ya aka ga kamar matsayin ma ya kamata a yi promoting nashi sai aka ce cikon Allah wani bangare ne na Allah ma kayan suka ga haka ma ya kamata su ƙara daga suka ce shi Allah ne ma ina fata an gan daga dan Allah ya koma cikon Allah sai ya koma kuma shi ne Allah ɗin shi yasa Allah ce ya ahlal kitabi la tagulu fi dinikum guluwi wuce gona da iri shine guluwi wattaɓarru wuce iyaka da mutum faƙalu sai suka ce kai annaha a'zamu wa ashraku minan nubuwati ta fi annabci daraja da girma ma imama a shi'a wannan matsayin hujja qala allamatuhum ni'matullahi jazairi wani babban hamshakin malaminsu, wanda ake kiran shi ni'matullahi ni'imar Allah aljazairi mutumin algeria shine aljazair aljazair shine algeria aljazairi algerian algerian dan algeria ce kai hiya afdalu minan nubuwati wa ashrafu minha al-imamatu afdalu minan nubuwati wa ashrafuha inda shi'a matsayin imama wannan matakin kafin ya fi ma annabci daraja ma da ɗaukaka gaba ɗaya ku duba sharhi na uku a can ƙasan shafi littafi mai suna ƙisasul anbiya'i ƙisoshin annabawa sunan littafin shafi na goma sha uku lil jaza'iri na wannan mutumin wanda ya mutu a shekara ta dubu ɗaya da ɗaya da goma sha biyu al-muqaddima can wajen muqaddiman za ka samu fi bayani ma yashtariku fihi al-anbiya'u alaihim assalam wa fi adadihim wa bayanu ulil azmi minhum wal farqi bayna an-nabiy wal imam wa jumlatin min ahwalihim zaka samu a can min littafin ثم وفي أحاديث حجة إسلامهم الكليني akwai waɗansu hadisai da babban malaminsu da suke kira hujja hujjansu alkulaini ya ce annal imamata matsayin imama shugabanci ta'alu ta fi ɗaukaka ta ɗaukaka ta ɗaukaka can sama alamarta bakin anbiya'i ta wuce martaba da matsayin ma annabi kawai annabci ku duba can sharhi sharhi a can kasan eh, shafi za ku samu littafin za ku samu a usulul kafi sharhi na hudu usulul kafi littafi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da ashirin da hudu a ƙarƙashin kitabul hujja babu tabaqatil anbiya'i war rusul wato babin da yake bayyana darajojin annabawa da manzanni wal a'immatu da limamai limamai goma sha biyu ɗin kowanne ka ɗauko matsayin shi ya ya tsere wa na annabi kawai ina fata an gane ko a wajensu kai ba a tsaya a nan ba tun mazadu suka yi kari kuma sama da wannan ɗin kari na nawa kenan na uku da daidai da annabi ne annabci ko yanzu ya yi tsara ma annabci suka kara kuma ɗagawa daga manan ɗin annaha من min الدين yana daga cikin ginshiki daga cikin ginshikan ma addinin musulunci yanda in baka yi imani da la ilaha illallah ba kai ba musulmi bane to ita ma din wannan dole in baka yadda ba musulunci ma gaba ɗaya baka da shi la yatimmul imanu imanin mutum baya cika a kira shi mu'mini illa bil i'tiqadi biha sai ka aqidantu da wannan aqidar tukuna cewa matsayin imam na shi'a yana daga cikin wato rukunan imani قال علامتهم المعاصر muhammad رضا المظفر babban hamshakin malaminsu ta wannan zamani al-mu'asir ba irin magabatan shi'a ba a'a wannan na wannan lokacin mai suna muhammad riza al-muzaffar ga abin da yake nahanu mu yan shi'a na ataqidu muna ƙudurcewa muna imani da me bi annal imamata aflun min din imamanci na shi'a yana daga cikin ginshikai da harsashai na addinin musulunci la yatimmu imanu imanin mutum baya cika illa bil i'tiqadi biha sai yayi imani da hakan wa qala allamatuhum al mu'asir ja'far as-subhani wani hamshakin malamin su shi ma na wannan zamani mai suna ja'far subhani subhani kun gane kaga subhanallah ai Allah ya tsarkaka to shi ne subhani ni ai mu mun tashi muna ce subhanallah subhanallah yace to shine subhani yace ashiatu shiatu su shi'a ala bakrati abihi gaba ɗayan su kwansu da kwarkwatansu ittafaqu sun yi ittifaki ala kauniha aslan min usulid yin imani da yadda da limanci da imama wato yana daga cikin asalin ginshikan addinin musulunci wali ajili zalika saboda haka ne yu'addu al-i'tiqadu bi imamatil al-a'immati min lawazim al-iman sahih su ake kirga cewa ake ɗaukan lallai yin imani da yadda da aƙidantuwa da shugabancin waɗannan mutanen yana daga cikin abinda dole kawai ya lizinci imaninka in akidar tana nan ka yadda da haka imanin ka na nan in baka yadda ba to ba imani suna lizimtan juna imanin ma irin asahi imani na kwarai ingantacce tatacce tsaftatacce ne ka yadda kawai ku duba sharhin wannan maganan a can kasar littafi sharhi na shida almilal wa nihal sunan littafin mujalladi na ɗaya shafi na 257 na alja'afar subhani markaz moderate moderate a hauzatu ilmiyatu bi qum inda aka buga shi kenan can wato wata senta ne da ake kiranta moderate a qum a shekara ta 1408 aka wallafa littafin kusan shekara 29 da suka wuce ina fata an gane ko shine a na nawa kenan yawa wa qala allamatuhum shine Ja'far ba wa kala al-Amili akwai ni babban malamin su al-Amili al-mulaqab wanda ake masa laqabi a wajen Shi'a bi shahidi sani shahidi na biyu yace inna tasdika bi imamati al-a'immati lallai tabbas yadda da yin imani da jagoranci waɗannan limamai goma sha biyu ɗin nan min usulil imani yana daga cikin asalin ginshikin imani inda ta'ifatil imamiyyati a wajen ɓangaren ƙungiyar shi'a amma masu bin aƙidan al'imamiyya limamai goma sha biyu nan kama huwa ma'alumin min mazhabihim bi zarura kamar yadda yake sananne ne a mazhabansu bisa lalura wa munkiru darurati kuma kafirun ne ko wanda ya musu wannan kafiri ne duba sharhi na bakwai a kasar littafi haqa'iqul iman shafi na 131 wa taqaddama mun san suna da wata ka'ida da suka shimfida aqidan su akai ita ce anna munkiri abaruri kafirun fi itiqadihim ko to wannan yana daga cikin laluran imani ma wanda ya musu shi ma gaba ɗaya kafiri ne wa min wajhin akhar ja'alul imamata kai a wata fuskan ma sai suka sanya ma imaman na hudu a'azamu ma lahu bihi nabiyahu shine mababban ajandan da Allah yake aiko annabawa su tabbatar da shi a doron ƙasa mun san annaba ana turo su ne domin menene su tabbatar da kadaita Allah da tauhidi su raba mutane da me da shirka to su wannan shine mafi girman agenda number one da ya sa Allah make aiko annabawa su tabbatar wa mabiyansu da al'ummansu game da shugabanci waɗannan limamai goma sha biyu. Kala shaikuhum Hadi At-Taharani, akwai shaihin su mai suna Hadi At-Taharani bi ma'ana mutumin Tehran, Tehran shine Taharan, yace inna a'azama lallai ka kwana da sani mafi girman ma ba a sallahu bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam mafi girman abinda Allah ya aiko annabinsa Muhammad sallallahu alaihi da shi min addini daga cikin al'amuran addini innama huwa amrul imamati shine kawai a yadda da limancin mutum goma sha biyu na su ne limamai a yadda kada a kauce Shi ne mafi girman ma abinda aka aiko manzanni da shi ka bar ma maganan shirka da ake a'a ba ma shi ba ne wannan ne number one ina fata an gane ka duba sharhi na ɗaya a ƙarƙashin littafin can wato kudnar na farko wadayi'un nubuwa fil walayati wal maktal shafi na biyar lihadi tahrani wa yunzaru kuma a duba wani littafi mai suna risalatu ainil mizan shafi na hudu li'ali kashif wato na wani mutum malai mai suna ali kashif mun gane wannan walam ya turku baban min abwabil guluwi kai ba su bar wata kofa ta guluwi ba fi amrin imamati game da al'amarin limanci din nan illa da kaluhu face sai da suka shigar da shi wa sai suka kara da cewa na biyar kuma kaunuha ahadu arkanin islam kai wannan ka yadda da limancin limamai goma sha biyu din nan a matsayin shi na rukunin musulunci to yanzu sun kara ma ya fi ma rukunan musulunci kun ga sun yi ta karawa da imama tana daidai da annabci suka kara kuma ta fi annabci daraja da ɗaukaka suka kara na uku ya wuce nan suka ce yana daga cikin asalin hartashin imani da ginshikan imani suka ƙara ɗagawa zuwa na hudu suka ce kai shine farkon ajandan da ya sa ma Allah ya aiko annaba zuwa ga doron ƙasa su tabbatar wa al'umma da mabiya game da waɗannan limamai goma sha biyu ɗin nan yanzu na biyar har suka ce kai daidai da rukunan musulunci ya ma wuce haka kuma yanzu bal hiya a'zamu arkanihi don Allah a rukunan musulunci wanne ne na farko shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah shine fes sai wa iqamu salati na biyu sai wa ita'u zakati na uku sai saumu ramadana na hudu sai hajjul baiti liman istata ilaihi sabila shine rukunan musulunci idan ka zo wajen rukunan imani kuma an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi to sun ce duk wannan na farko wanda yake sama da dukkan waɗannan rukunan addini ma ina jin kafin ma shahadatu Allah ila illa wa anna Muhammad shine kawai a shahadatu bi anna al-imamata hiya al-awwal ka yadda shine na farko ma daga cikin rukun ya ma fi rukunan ma ka yadda da limanci waɗannan mutum ko sha biyu ɗin ina fata an gane iftaran kulainiyu ala abi ja'far kulaini ya kirkiro wata magana danganta ta ga abu ja'far annahu qala wa yace ce hashahu alhazi ata fau bai faɗe ta ba yace buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar ala salati kan sallah wa zakati da zakka wa saumi da azumi wal da haji da imani da waɗannan eh, eh, abunan shugabannin guda goma sha biyu walam yunada bi shay'in kama nudiya bil walaya kai a cikin rukunai biyar din nan ma ba wanda aka fi ta kira aka ta emphasizing akan shi irin al'amarin imani da waɗannan limamai eh ka gani ai kaga babu ma ya kamata ce buniyar islamu ala khamsin shahadatu Allah ilaha illallah sai as-salatu next sai az-zakatu wa sai as-sawm wa kogan to ba ma ka shahadatu Allah ilaha illallah ba to su ne farko kenan shi yasa waɗanda aka yi su aka yi alwalayatu din involve aka yi shi aka yi menene mm, da manyan abin nan su waɗancan ɗin sai aka yi su da ƙananan rubutu in ka duba ai kai bolting in wannan in bolt aka yi shi wa alwalaya wai a ciki ba an kira sallah da zakkan da azumin da menene ba wanda aka yi ta maimaita shi aka yi ta maimaita shi don ya zauna a kunnen mutane irin alwalaya ɗin shi yasa aka yi shi in bolt anan aka girmama shi a rubutu ku duba sharhi na biyu a can littafi usulul kafi mujalladi na biyu shafi na 434 waftarau alaihi aidan suka sake kirkiran ƙarya suka danganta shi ga Abu Ja'far kuma rahimahullah wa hashahu alhalin aka kau bai faɗa ba har ga Allah wai ya sake ce buniyal islamu ala khamsati ashiya'in an gina musulunci akan abubuwa guda biyar ala salati ya saba a kira ahlu sunna wancan shahadatu an la ilaha illallah ne kai so anna muhammadan rasulullah to su ba su suka fara gabatarwa ba sai suka fara gabatar ala salati wa zakati wal hajji wa saumi sai wal walayati al wilaya qala zuraratu wani daga cikin marwaito hadisin su mai suna zuraratu yace fa qultu sai nace wa ayyu shay'in min zalika afdal to akramakallahu cikin wannan as-salatu waz-zakatu was-sawm wal-hajj wal-wilayatu innan wanne ne a cikin su biyar din yafi girma gaba daya faqala al-wilayatu afdalu gabatar da shugabanci akan waɗannan shi yafi li'annaha miftahuhunna domin shine ki shine mabudin waɗancan bi ma'ana ai in ko da ka yi sallah ka yi zakka ka yi ka azuba ka yadda da shugabancin su din ba babu wannan ibadan ba yi ba sai ka fara da wancan shine mabuɗin wancan tukuna ko shine mabuɗin in ka buɗe da wannan wilaya da limanci din nan da yadda da shi to sai sauran waɗannan din su biyo baya sai su karɓo ku duba wani irin ɗan dara da lido da suka yi da karka sai ba su fito ƙarara suka ce sun cire shahadatu Allah ila illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sai suka jera sallan kaza kaza wanda suka sa karshen wilayatu din shine suka yi riba suka mai da shi a farko ko ba ku gane ba domin su bayyana maka shine farkon wai sai da wani ya tambaya akar makala to dukan su wanne ne yafi yace to wilaya ta karshen ita ce tafi domin ita ce mabudin waɗannan bi ma'ana shi za ka fara gabatarwa kafin sallah zakka azumi haji amma ya suka ki gabatar da shi a rubuce don kar a yi protest a cewa suka goge shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah kun ga shi anan da duk ba su ambatan shi kun ga ba ruwan su da wannan dama majusa ne masu bauta ma subhanallah wasa da hankali ne da su din bi ma'ana a zahiri na karshen nan fa a baɗi ne shine na farko sai suka barka a haka kawai wai sai da wani ya yi tambaya ne su ba wai kar ma a ce na farko alwilayatu sai wa iqamu salati wa itau zakati wa wa hajjul baiti za ce ya za a cire shahadatu Allah wa annama asa alwilayatu sai suka ji su tabo wancan wai sai da wani ya yi tambaya suka bar mutane a je a haka sai da wani ya tambaya to wanne ne daga cikin su yafi sai suka ce na ƙarshen bi mana hai kai riba ka da da shi a harko ya danne shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah ko ba ku gane logic din ba yawa mu duba eh, sharhi na uku can usulul kafi a ciki aka faɗa mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da talatin da biyar ku ɗan karasa wannan yankin? a bai da yawa Malam yace ta'aliq hada kazibun abinda suka faɗa ɗin nan ƙarya ne bal huwa kufrun kai kafurci ne ma domin fa inna shahadata Allah ila kun gani ko malam mawallafin littafin ne yake shaidawa babu abin ba ta da gaskiya sai Allah wa anna Muhammadu Rasulullah ai shine a'zamu min mas'alatil imama ko ba haka ba shine yafi girma shi ya dace zo number 1 akan magana kan limanci domin ka zauna kana shirka da Allah ba kai da annabcin manzo Allah ba kana shirka da Allah ba kai da kadaituwar shi ba ina amfanin sallah da zakka da haji da azumi wal kafiru la yasiru musliman kafiri kuma tunda an yi rejectin an gode la ilaha illallah muhammadu rasulullah mutum automatically ya zamanto kafiri Sai ya za a kafiri ya zamanto musulmi ya yi sallah ta karbu yanzu idan kafiri ya zo ya ce ina so in musulunta ya mu ce je kai alwala kai sallah ko mu za mu fara ba shi kalmar shahada tukuna wanne ne test to sai aka zare kalmar shahada ana aka ce je kai ta sallah da azumi da menene har yanzu yana nan a kafirin shi to ya za a yi kafiri ya zamanto musulmi wal kafiru la yasiru musliman kafiri baya taba zamanto musulmi hatta ya shahada Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sai ran da ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammadu manzo ne na Allah wa hadha huwa alladhi qatala alaihi rasulullah al-kuffara awwalan ko ai akan la ilaha illallah din ne manzo ya yaki da kafirai a farko ai yakin badar mai haddasa shi kan yarda da la ilaha illallah me yasa su abu jahal suka yi ta wahalar da su bilal ba da yana ce la ilaha illallah ai a lokacin ba sallah eh me yasa aka kashe yasir da sumayya mahaifiyan ammar don su yadda da la ilaha illallah ne amma kai ka zo kace baya cikin li la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka duba irin wannan fa wasa da hankali qala allah ta'ala to akan wannan neman manzo Allah ya yaki don a karbi kalmar shahada din ga abinda ma Allah yake faqtulul mushrikina ko haythu wajadtumuhum ku kashe mushrikai a duk inda kuka same su wa khuzuhum ku kama su wahsuruhum ku tsare su wa qudu lahum kulla martadin ku rika musu kwanto a kowane lungu da hanya da za su bi fa in tabu daga lokacin da suka tuba daga shirka suka amshi mai kenan kalman shahada wa aqamu salata suka tsaye da sallah wa atawu zakata suka bada zakka fa khallu sabilahum ku daina yakan su daga ranan saboda sun furta kalman shahada yanzu jinin su ya zama to ma'asumi suratu tauba wa qala ta'ala Allah ya sace ce a cikin suratu tauba din dai yace fa in tabu idan suka tuba daga shirka da kafurci wa aqamu salata har suka fara tsayi da sallah wa atau zakata suka fara bada zakka fa ikhwanukum fi din fa ikhwanukum fi din sabo sun zama to yan uwanku addini so wanda bai yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba yan uwanku bane a addini shine ma'anar shi Allah ce faja'alahum ikhwanan nana sai aka sanya duk wanda ya furta kalmar la ilaha illa Muhammadu Rasulullah sai Allah ya sanya su sune yan uwanmu fi dini bi taubati bayan sun tuba daga shirka bai ce wala Allah bai walam yaskuru imamata bai ambaci limanci ba al-fadhiha abun kunya laqad fadahuhum aquhum akwai wani babban malamin su dan shi'a da ya kunyata su akan wannan aqida sunan shi alu kashifil gita faqala sai yace walakin shi'atal imamiyata ku saurara kun ga shi'a imamiyya din nan masu bin limamai goma sha biyu zadu ruknan Hamisa sun kara wani rukuni na biyar bayan rukunan me kenan musulunci wato bayan shahadatu Allah ila illa wa anna muhammadur rasulullah wa iqamu salati wa ita'u zakati wa samu ramadan wa hajjul baiti sai ya ce bayan waɗannan biyar ɗin sun ƙara ɗaya wa huwa al-i'tiqadu bil imama shine ka yadda da menene limanci ka yadda da limanci shugabanci waɗannan mutanen ka duba sharhi na can usulu shi'ati wa usuluha ina fata an gane ko to za mu tsaya a nan sun ƙara ɗaukaka abun kuma na shida bayan da yana kafada da annabci ya zo ya ci annabcin ya zo ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci ya ma zarta rukunan musulunci yanzu kuma sun ƙara kuma ɗagawa har ya kai na shida shine za mu ji gobe ina fata an gane ko sai suka zare shahadatu Allah ne suka da suka replace din shi da imama in ka girga suna na a kai wannan ya kunyata su shi ma hamshakin malami shi ne yake a imamiya sun kara rukuni guda ɗaya sama da rukunan musulunci biyar ne matsala menene imani da limamansu amin ya rabbal alamin wannan shine abin da ya taukaka ku subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk